gwamnatin jihar Legas ta kaddamar da wani doka da ke hana tallace-tallace a birnin na Legas. birnin Legas dai ya kasance birni ne da ke jan hankalin 'yanci rani musamman ma dai daga jihohin arewacin najeriya kuma akasarin masu tallace-tallace a kan titunan birnin zaka ga sun kasance daga arewacin najeriya ne tun da misalin karfe biyar ko ma karfe hudu za ga irin waɗannan masu tallace-tallace na sai da kayayyaki da ba su wuce na cinga ko alawa ga masu fiya a cikin mota ba wasu lokuta ma dai har da lemun kwalba da dai kayayyaki na yau da kullum to sai dai gwamnati ta bayyana irin wannan tallace-tallace da ake yi da cewa yana haifar da gosulo ko kuma cikas ga masu tafiye-tafiye a ababen hawa tare kuma da barazana ga tsaron al'ummar jihar abinda kuma ya sa aka kaddamar da wannan doka tunaji ta bakin wasu masu gudanar da tallace-tallace a irin waɗannan tituna a birnin lagos ga kuma abin da suke cewa mm, sunana abdullahi gaskiya wannan idan aka yi shi ba a kyauta muna ba domin mun zo ne neman abin da muka ci an mu ciyar da inda ƙarƙashin ƙasa gare mu a gida to idan aka ce aka hana kaga ba a muna adalci ba don haka muna nema a muna alhorma a bari mu nemi abin da muka zo bida domin mi gari sai da bako yake tafiya idan ba bako a gari wannan gari ba gari ne ba to sai dai kuma duk da cewa irin waɗannan masu tallace-tallace na kira ga gwamnati da duba halin da suke ciki bisa la'akari da rashin aikin yi a waje ɗaya hukumomin a jihar sun bayyana matakin da suka ɗauka da cewa zai taimaka wajen tabbatar da tsaro da kuma kawar da 'yan zaune gari banza tuni da gwamnatin ta fara kama irin wa'annan masu tallace-tallace kamar yadda ɗaya daga cikinsu ya shaida mani daga wani jiha kan ana kama mutane masu talla kai an taba kama kan eh na an kama ba dubu goma sha aka bibil ne ba dubu na dubu goma sha to kayan ka fa ba sam kaya na ba komi an kwace kayan in yola yanzu ina ka samu wannan kayan yanzu kayan na doka ba shi suwa suka kama masu fitowa da mota na yan kata kata kata haka eh. da yawan tuni amma su bayan kai kai na ma to sai dai kuma duk kokarin da na yi domin jin ta bakin manyan jami'an hukumar da ke kula da tsaftace muhalli a jihar ya sai dai wani jami'i da baya so na ambaci sunansa ya shirya min ta wayar tarho cewa sun ɗauki wannan mataki ne domin kawar da jihar daga 'yan zaune garbanza tare kuma da tabbatar da tsaro yana mai cewa akasarin waɗanda aka kama din ƙananan yara ne waɗanda ba su isa a ce ana ganin su a tsakiyar titina suna gudanar da irin wannan tallaba baban ya jibrin murai amurka daga lagos a nigeria